وجعلها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 yan uwa masu albarka iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar maji al-islamiyya makaranta ta tarbiyyar uwaye mata wanda muka saba haɗuwa kowace rana daga cikin ranakun wannan wata mai albarka idan ba manta ba yau muna ranar talata ne wato bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin da hudu ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda kamar yadda kuka sani wannan karatu yana gudana ne tare da alaramma hafizu lahi alaramma haya abubakar argungu muna roƙon Allah shi muna jagora kuma Allah ya kama mana kullum muka haɗu ba zan wuce ba in sake tunatar da ku saurara ku shirinku yana taimakawa kwarai da gaske kamar yadda surutu yana ɗaukar hankalinmu sosai kuma sannan ba ladabi ba ne ba tarbiya ba ce abinda yake tarbiya ga musulmi in ana karanta ƙur'ani ya yi shiru ya saurara wanda ya tafi tarbiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbiyance musulmi a kanta Allah ki azurta mu da tarbiyantuwa da wannan tarbiyyar in ba manta mana cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf mun tsaya daidai aya ta tara, inda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari wayannan mutanen da suke aikata ayyuka na shirka suke aiki na kafirci Allah ya ce bal matatu haula'i wayannan mutanen na jiyar da su daɗi malamin suka ce abinda Allah ya ce da matatu haula'i wato Allah bai gaggauta da ya musu azaba ba ga su suna saba ma Allah suna aiki da shirka da kafirci amma Allah subhanahu wata'ala bai gaggauta ya musu azaba ba Allah subhanahu wata'ala ya yi musu abin da ake kira istidiraji suna saba ma Allah Allah yana ƙara musu lafiya sai su ɗauka kamar abin da suke daidai ne shi ne Allah ya ce matatu ha'ula wayannan mashirikan najiyar da su daɗi ba halakar da su ba wa'a ba abu ba su kadai ba har da uwayensu Allah ce hatta ja'ahumul haqqu suka ci gaba da abin da suke yi Allah ce sai da gaskiya ta zo musu malamai suka ce shine alqur'ani wa rasulun mubinun da kuma manzo muzhiru lahum al-ahkam shar'iyya manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bayyana musu hukunce-hukuncen shari'ar musulunci to daga nan me ya faru Allah ce walamma ja'ahumul haqq ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا, وإنا به كافرون تو الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم الحق lokacin da gaskiya ta zo musu malamai suka ce abinda ake nihi da alhaku a nan wato ana nuhin alƙur'ani lokacin da alƙur'ani ya zo musu daga gurin Allah subhanahu wa ala ukhidhu da fihi sai sun ka shiga suna suka alƙur'ani suna suka ayoyin ƙur'ani ko da shi ƙur'ani in ka soki aya ɗaya cikin ƙur'ani kamar ka soki duk ayoyin ƙur'ani in ka soki manzo guda cikin manzannin Allah ko ki karyata guda duk manzannin Allah ki karyata Allah subhanahu ta'ala ce lokacin da wannan gaskiya ta zo musu wato alqur'ani ya zo musu sai suka shiga suna suka ayoyin alqur'ani don ni liyusaddun nasa anhu suna so su kange mutane kar su yi imani da ƙura'ani kuna ji ko sai suka ci gaba da suka kullum in mutum yana son ya kore kan ga abu sai ya yi ta suka abe in malami ne ba a son ka ce inda yake ka saurari karatu ne sai a yi ta suka ce a shi a yi dan matsala na ai za ka zahiki ai ka zahiki saboda ne a yi kokari a fitar da shi a cikin zuciyarka duk tuwa da kuke wurin nan muna da labari akwai da suke ta sukan suna aibanta mu amma abinda suke hodi game da mu in gaskiya ne aina muke tare da ku a argungu muke rayuwa matan mu cikin argungu suke ɗiyan mu cikin argungu suke ba abuja muke kwana ba ko kaduna ko ina mu shigo in abin da ake haɗi game da mu gaskiya ne ai da kun gan shi karara to da Allah subhanahu ta'ala ya ruwa asiri abin ba ku gani ba yasa duk abin da aka wadi sai ka ce ƙarya ce kenan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari lokacin da gaskiya ta zo musu alƙur'ani sai suka shiga suna suka alƙur'ani saboda ne suna so su kange mutane kar su yi imani da alƙur'ani kar su imani da wanda ya zo da alkur'ani shine wa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ƙalu sai sun kama cewa haza sihirun mubin suka ce haza ai wannan alƙur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sihir ai sihiri ne ai ƙur'ani ido ne ai ƙur'ani tatsuniya ne ai ƙur'ani ba gaskiya ba ne abinda suka kama haɗi kenan ashe jama'a don ka faɗa mutum gaskiya ya yi musu ba gare ka aka fara ba Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani an ce qur'ani sihiri ne wato abinda a ciki ne yana ɗauke hankalin mutane ga abinda addade amma ba gaskiya bane qur'ani suka ce sihiri ne an gane ko haza sihirun mubin ko ko kuma haza sihirin wannan sihiri ne ma'ana qur'ani sihiri ne suka ce wa inna bihi kafirun kuma mu game da alqur'ani masu kafirce masa mu ba ma imani da qur'ani balle mu yi imani da wanda yazo da alqur'ani jama'a mutanen nan abinda suke sun kyauta sai su adalci ba. don sun san ƙur'anin gaskiya ne manzon da Allah ya aiko alƙur'ani tare da shi gaskiya ne madadin su imani da suka kafirce wa inna bihi kafiru lalle mu game da alƙur'ani masu kafircewa ne wa ƙalu wa qalu laula nuzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn Allah ya ce wa qalu mushrikai sai suka ci gaba da cewa laula nuzila hadha alquran suka ce ah sai in qur'ani gaskiya ne laula halla laula nuzila hadha alquran to don me ba a saukar da wannan alqur'ani ba ala rajulin min a azim ga wani mutum guda cikin ɗayan manyan alƙaryoyin nan guda biyu in ƙur'ani gaskiya ne ai da ɗan birni za a ba shi in ƙur'ani gaskiya ne ai da mai arziki za a ba ba talaka ba in ƙur'ani gaskiya ne da ba a ba maraye sai a ba wanda ba maraye ba cikin manyan alƙaryoyinsu guda biyu makka da ba'e to don mi ba a sai cikin garuruwan nan manyan garuruwan nan guda biyu ba a ɗauko ɗan birni a bashi sai wani kawai mutum wanda suke kallo su a waɗansu ba kawai maraye talaka wai a cewar shi aka ba ƙur'ani ai inda ƙur'anin gaskiya ne don me Allah bai ta zaɓi cikin mutanen manyan alƙaryoyin nan guda biyu ba irin su Walidu bin mugira wani shahararren mutum ne kahirin Allah cikin makka yake nan ya tashi kuma ya mutu akan kahirci don ba a zaɓo shi ba aka ba shi ƙur'ani sai a sai a dibi marayi talaka a cewa shi an gaba ƙur'ani kai ƙur'ani ba gaskiya na kun ji dalilin kawai shi yasa kullum in kana kallon addini wai dole sai masu arziki ko sai masu kuɗi ko sai wayayin mutane kana da aiki yanzu wani kallon ya kai duk malaman addini kauyawa ne ba su da wayewa don haka kawai shi ka hada mai sauraruwa a da a ce wayayye ne wani na yaka kallo wanda shi a saurani ne allah ya ba wannan damar da zai iya saurare shi to yanzu na ji yanzu ana da makana ce wai ba kawai ne karatu ya eh, yi ya yi firamari ya kare ya yi sakandiri ya kare ya ce jami'a shekara hudu ya kare ya je ya yi sabis ne ya kare yanzu haka kwali ne na da lahiya lau garari garau to sai ka ce ba kawai ne ko ba bukwan na birnanci ba eh to ya hada shi qur'anin kuma sannan ya je ya yi digir digiri ɗinsa na farko nan gaba ɗan kwanaki ɗan zaje ya yi digirinsa na biyu in Allah ya ba mu sa'a ba har ya zama dokta sai in bai tashi ba komi yana iya zama da yadda Allah to saboda haka kun ji dalilin da yasa mushrikai suka kiyada da alqur'ani wai su hujja su tun da Allah subhanahu wataala bai saukar da alqur'ani ga wani mutum guda cikin manyan alƙaryoyi guda biyu ba to su ba su imani da shi shan hasara ta ɗibe su ko ba ta ɗibe su ba kun ga akwai hasada Hasara ta shigo kuma Allah ba a mai kauɗi Allah ba a mai kaudi ba ka nuna mai wane da wane da wane an kaza Allah bai da wannan to waɗannan maganganun su a maganganun da suka faɗa to shi ne ya ce kamar irin su wato wani da mugira al-makazumi wanda yake babban mashahurin mutum ne a makka ya mutu akan kafirci irin su urwa ibnu mas'udu a takafi wanda yake mashahurin mutum da shi kuma a fa'il mai arziki ne shi kan yi arziki wa kada aslama malaka shi kan ya musulunta wa hasuna islamu kuma musulunci ne ya yi kyau shi kan yi arziki ƙala ta'ala sai Allah ya mayar musu da martani me Allah martanin da ya musu a ahum يقسمون رحمة هم يقسمون رحمة ربك مم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم نعم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الله يتي تنبيه أهم يقسمون رحمة ربك كتنبيسوا shin su ke rabon rahamar ubangiji menene rahama anan ana nuna annubuwa annabta annabta kayan Allah ne hajar ta Allah sai Allah ya zaɓi wanda ya ga dama cikin bayansa ya amince da shi sai ya bashi ba su ke zaɓuwa ba shin ahum ya ƙashe muna rahamata rabbis su suke rabon rahmar ubangiji mana su suke rabon annabta tambaya Allah ya ke musu amsa a anan a'a Allah ne ke raba rahama ga wanda ya so bal da ha, mu muke rabonta kuma mu zaɓi wanda muka so mu baya wannan rahama ɗin ma'ana wannan annabta Allah subhanahu wata'ala ce a suratul qasas aramma wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar hmm. ma kana lahumul khiyara gaskiya ne subhanallahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul Ya yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha Allah shi yake halitta abin da yake so ba ku ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar kuma Allah shi ke zaben wanda ya ga dama ya zaba ya bashi annabta ba ku ce yin wannan ba sai ce ma da lahum min khiyara su bayi ba su da wani zaɓi. sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya zaba musu subhanallahi sai Allah ya tsalkaka shi yace tsarki ya tabbatar ma Allah kuma wata'ala Allah ya daukaka amma yushrikun ga abinda mushrikai suke tarayya da suna hada shi da wani in kaje suratul hajji a suratul hajji الله يصطفي من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah subhanahu wa ta'ala yace Allahu tsafi min ta rusulan Allah ne yake zaɓa da cikin mala'iku wanda ya ga dama ya zama jakadarsa, manzo na Allah cikin mala'iku Allah ne yake zaɓe. Allah ce kuma wa minan nasi haka nan cikin mutane Allah yake zaɓin wanda ya ga dama ya aiko shi a matsayin manzo annabi na Allah kenan sai wanda Allah ya zaba ba kawai wanda mutane ke da ra'ayi ba shine zai zama kaza inna allaha sami'un basir lalle Allah sami'un mai ji ne ga maganganun da mushrike suke wada kuma basirun Allah bai ganin su to da haka duk yadda kake son wane ya zan wane in Allah bai yadda ya zan wane bai iya zama jama'a duk yadda kake son wancan ki sai ta aurwa ne in Allah bai rubuta zama mata sai ba duk sai kun gama gegeregen ku dawo sai aurenta kuma haka bane duk yadda kike son dole sai ke zan kaza in Allah bai rubuta ba ki zan kaza ba ki zama yan uwa mu sassauta mu rayuwar mu kowa ya sassauta mu rayuwa ta shi roki Allah subhanahu wataala ya hada shi da rahamarsa da gawarsa da falalashi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa ahum yaqtimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum Allah yake mu ne muke rarraba abubuwan mu rayuwarsu tun hayatu duniya anan duniya in ga wani na jin dadi Allah na ya rubuta mai ji dadi in ga wani cikin wahala haka Allah ya rubuta bai ya zauna cikin wahala la'alla daga baya kuma Allah ya fitar da shi cikin wannan kuncin ya kai ga daɗi in ya ga dama ya bashi cikin wannan kuncin ya mutu cikin kuncin inda yana da riko da addini sai Allah ya mai sukuci da gidan aljanna don kana jin daɗi nan duniya ko ka samu walwalar duniya ba shi ka nuna ko lahira an ka sai kai ne mai arziki ba ko kai ne wanda zai walwala don kana ganin mutum cikin kunci da matsalar rayuwa inda ya rike addini inda ta rike addini jabau ba shi ka runa yan an te lahira haka za ta yi rayuwarta ta kunci ba sai ta je inda Allah sai Allah ya ce duk wannan kuncin da ya sa ta yaya mata shi ne zai ba ta aljanna iri kaza saboda haka ga aljanna kina an baki Allah ne talauci ba kaskanci ba ne abinda a kaskanci kai in ka kaskanta da kanka domin yanzu cikin na namu Allah ɗaya sassanin abin da kowa ya samu ko ba haka ba da za ki gwaɓin garin kwakinki da ‘yan zogalakki ki torin ga in wanda ya ci burin kaza ya sha ruwa ki sha ruwa ba haka ba in dai ba ki tona maka ki asiri ba ki ce kai amma dai garin gana aiki ba sai ki tona maka ki asiri amma ta ci naman kaji ko ta sha farfesu ko ta ci duk abin da ta ci ta sha ruwa ce ma ce sha ruwa asirin kirhe Allah ya sa abin da ya ba kowa saboda haka dan mutum na talaka ya dauka wani kaskanci ne wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa in an ka je kiyama talakawa sune, ne kaso mai tsoka waɗanda za su shiga aljanna sahabbai suka ce to manzo Allah ina masu arziki yace suna ta an tsaye su ana musu hisabi yau ki kalli wani gidan da ɗaya ya gina a ce duk ɗan bulon da ya gina sai an tambaye ina ya samu kuɗin sayan bulon nan simintin da an ka shafa ina ya samu kuɗi wannan kuskwari da kwalle yadda ya gida ne ina ya samu kuɗin wace hanya ya biya same su sannan shin daidai lokacin da ya tsaya yana wannan kuskurima ya halin talakawan unguwarsu take ya halin talakawan garinsu yake ya halin talakawa yake ya tsaya yana wa gidansa wannan kuskurima ga makwautarsu cikin kunci da wahala sai a yi maka tambaya ina ka samu arzikin kuma ina ka kashe shi ashe kun ga shi talaka cikin sauki da an zo ke ina ki samu ya akwai nan sai ke ya akwai to ai kiyo an ka bani da akwai nan ta wata an ce in rike ta sai ce to wuce wuce Da mai sai kin bari bu ko ba haka ba to don haka ku gane cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake rabon abubuwan more rayuwa wa'anda mutane suke rayuwa da su fil hayati dunya anan duniya waja'alna ba'dhum galiyya Allah ya ce wasu sai mu sanya su mawadata wa ba'dhum faqiran wasu kuma musas da matalakawa don haka babu wani wanda ya isa ya bijiro ma Allah ba ka ce ma Allah Allah don mi wa da talaka ko Allah don mi wa da mai arziki ba kai saba Allah ba a bijiro mai da wannan to kamar haka tun da an annabta da manzanci na Allah ne sai ya bayar da su ga wanda ya so yanzu in kun dubi ilimi ko karatu yanzu ga adadin mu Allah ya ba shi dama ya haddace Qur'ani da za ka ɗauko sa'ansa mitsinsa mutum nawa ya haddace Qur'ani cikin yan sa'anninsa ba su da yawa ba su da yawa duk ina suke suna ta wurin shiri ta kwallo duk an bata lokaci wurin kwallo wasu kuma wurin kuwa dawaki wasu kuma wurin shiririta gurbi wurin wurin abin nan ya ke ce masa wurin iyo amma shi a daidai wannan lokacin sai Allah ya taimake shi na islamiyya sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu ku tuna waɗanda sun ka sani lokacin da sun ka sani ai lokacin da iyaka ta wurin da ya taho kamin malam yakubu ya to yi karatu ya to yi karatu da malam yakubu ya to sai shi sai ya tashi ya tahiya sai shi ko mala yakubu lokacin nan shi hakara ko ba haka an kai ba to sai ga shi wasa wasa sai ga yau shi din ne kuma shi din ne ba Allah bane to jama'a mu gode mu Allah subhanahu wataala yasa Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu qasamna bainahu mu ne muke rabon ma'isatuhum hanyoyin samun arzikin mutane fil hayati duniya anan rayuwar duniya saboda haka Allah ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa daraja ce. kuma mu ne muka ɗaga darajar sashi akan sashi ga darajoji kowace da irin darajar da Allah ya ba wata Allah ya ɗaukaka ta harka ilimi wata Allah ya ɗaukaka ta ya bata miji wata ƙusa. wata Allah ya ɗaukaka ta ya ba ta kyawu wata Allah ya ɗaukaka ta ya yi mata kwarjini wata Allah ya ɗaukaka ta ya yi mata kaza kowa da abin da Allah ya raba ya bashi don haka mu dai mun gamsu da rabon da Allah ya muna mun gamsu kuwa kun gamsu radina kismatul jabbaru fina lana ilmu wani jahalu malu wani mawaki yake cewa radina mun yadda bi ismatul jabbaru fina game da rabon da Allah ya yabba mu mun gamsu da rabon da Allah ya yabba mu ilimi mun gode walil jahalu su ko jahili sai an ka ba su malun dukiya billahi alazim da ina da kuɗi wurin nan sai in so buhun suga sai in ce a auna ba kowace mudu guda guda su tura wajen da abaku abaku dan gwace billahi lazi la ilaha illahu wa Allah shi ake da in ina da damar da zai muku haka billahi lazi ina soyawa ya raba muku wurin da to amma me yasa ba su Allah ya ba maga abinda Allah ya ba shi ga ina ina raba mu? ya abinda Allah ya ba kuma ina roƙon Allah ko da Allah ya jarabce da ƙarshen rayuwar ga ya ba da arziki kada Allah ya jarabtan da ruwa in rasa cika alƙawarin da nemo masu kuɗi da sun gano sai su aljannar yau wurin ga da za a zo a bi kowa da naira dubu-dubu alfarmar ɗai kun to kun saurari ƙalar lafi ƙalar rasuluhu laifi ne ba muna gani ana zuwa wurin banza wurin shiri ta ana rabon kuɗi ba da wani addini ba ba mai zuwa ta ba ruwan kowa da wannan wani mu abinda ake kallon mu da mu da ku duk mu da aiki yi rashin aiki ne yasa muke wa'azi kuma rashin aiki ne wai kuka tuwa sauraron karatu talauci ne yasa galibi yanzu yanzu ringa akwai kowar ta mallaki miliyan goma miliyan goma ku saurara ai su kuɗi ba su magana ya yi ara makila eh? ku saurara ku saurara ku saurara galibi mu dai nan kasanta can da ka iya mallakar miliyan goma nata da wahala ta iya tuwa irin wanga wuri su saurari karatu wuri su saurari Allah ya ce annabi ya ce sai dai in wani wuri ne na musamman an ka ware an ka ce ga tafsirin manya to wannan tun da na a aza kujerin alfarma tana zuwa wannan wurin sai zaune bisa kujera a ɗauki wa kafa ta dama a aza bisa hagu ana saurare a aza mata ƙur'ani to in wa ko wannan wurin tana zuwa saboda haka talauci ba matsala ba ce sai abinda aka hasara rashin addini in Allah ya azurta ki man bai bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah ke so da alheri me zai mai sai ya gane da shi addini ya baki iya fahimtar Qur'ani sanin sunna da kuma aiki wannan shine saboda haka ce Allah subhanahu wataala ce mu ne muke daga darajar sashen mutane akan sashi wani mu ba shi arziki wani mu ɗaukaka shi da irin darajar da muka ga damar ɗaukakawa sai yake cewa liyattakhiza ba'dhum su sukhriya Allah ce domin sashen mutane su rike sashen mutane ƴan kwadago kun jiwa ba gani ba yanzu ba sai ga wata ba ya aiki ya aiki aka ta ko ya aiki ko ya aiki ke ya aiki ko mai taya ta aiki a kai ba a yi aiki me ta yi aiki eh ba ya aiki ta ba ya tanyar aiki wancan na ɗauke ki ne don ki taya ni aiki Ke mata ya aiki akwai ƙoƙarin wulaƙanta ta eh to Allah cikin ganin dama sai da amincewa ta yi sai ya jarasu wanda da talauci la'alla da tana cikin wadata sai Allah ya amshi rayuwar mijin sai ta dawo ba ta da in ba ta samu kanta girman kai ba sai ta samu wani wuri inda ta taya aiki ita kuma sai ta dinga samun dan abin da take gudanar da rayuwarta ke kuma kina umana da ita ita ma tana umana da ita ashe aiki ba a wulakanta ta in ki wulakanta ta Allah na iya wulakanta ki irin jarabawa da ta shiga ta rashin miji ke Allah na iya jarabta ki da wannan so abinda annan Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa yayi wasu mutane masu arziki yayi wasu mutane talakawa saboda ni su masu arziki su amfana da talakawa su ko talakawa su amfana da ni masu arziki da Allah ya yi duk duniya kowa mai arziki to ya mu cewa duniya za ta yi aita faɗa aita bala'i amma sai Allah ya yi wasu ya wasu da talauci ya jarabta wasu da arziki duk fitina ce kuna ji ko talauci fitina ce arziki fitina ce talauci jarabawa ce in ba gane ba in ki yi haƙuri da irin jarabawa da Allah ya jarabce ki da ita ta halin da ki tsinci kanki halin da ki isku uwayenki halin da ki yi haƙuri sai ya zama miki alheri duk waɗanda da kuwa gari suke gidajen manyan mutane suna walkami manyan mata yanzu ko da aka kai su gidajen inda aka kai su ɗiyan talakawa ne daga baya ne Allah ya azurta mazajensu suka samu arziki har sun da zan abin da sun ka zama kuma don ko auri talakawa ba shi ka nuna cewa kuma za ku tsaya ce ba in Allah ya ga dama sai ya ba shi arziki sai ya daga daraja ta yi sai ya samu kaza sai ke ma ki zama kaza ba haka ba ne musamman da aka cewa ni ban aure sai mai kudi kina da wahala saboda garibin masu kudi su ko ba su auren ba su auren iri amma in za ki fasikanci suna da su da ke fasikanci komi muninki suna ya fasikanci da amma aure kan ba su aure irin saboda suna so su aure handbag mata gwaji wadda za a dinga zuwa da ita ana gwada mu duniya cewa ga ta mata taita wadda duk inda ya shiga ta siradi ce da ta hito sai a ce a kai ta koda ce ne ba hafu wasu gwamnoni kuna dariyar matansu ba to kodin sun ka aure su ai lokacin nan ba gwamnoni na ba kun gane hausar a lokacin ba gononi na ba ko da an ka ba su aure lokacin nan gata alfarma an kai an ka ba su daga baya ne Allah ya kai su ga matsayin da ya kai su domin an na suka ciki saboda ka ina son ku lura da wannan ba Allah Allah bai tsara duniya kowa ya zama mai arziki ba Allah bai tsara duniya aka haka ba in Allah ya ce duniya haka za ta yi matsala za a samu amma Allah ya tsara mutane nau'i biyu akwai mawadata akwai talakawa mawadatan nan Allah ya ba su arziki ne don ya jarabta sai ya gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda talakka ne amma kuma ya kudurce a zuciyarsa cewa in Allah ya ba shi arziki da Allah ya ba shi arziki sai ya yi aiki kaza irin wanda suwa da ka yi masu arziki sai an ba lada irin ladar da ake ba da masu arziki saboda ne ka kyautata niyyarka tsakaninka da Allah inda Allah ya liƙi zuciyarka daga taka haka duni kai kuma sai Allah ya baka ladan niyyarka to saboda haka ku kula da wannan Allah ya samu dace gaba sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika Allah ya ce kuma rahamar ubangijinka khairun shi yayi alkhairi mimma yajma'un daga da mutane suke tarawa na duniya rahamar Allah ilimi annabta qur'ani in Allah ya ba mutum addini ya hi komi wallahi addini ya hi komi sai a ba mutum arzikin ba a ba ya kwanciyar hankali ba sai zamana dukiya ta yi ki kai ma dukiya hidima yau duk wadda a wurin ka kai mata miliyan goma cikin daren gayo ba ta iya kwana ni kun ce eh a ba sai in ba ku wani labari wani abu da ya waru ba bari in ba ku labarin wani abu da ya waru ku saurara a nan cikin garin a saurara a nan cikin garin wani bawan Allah ya rasu kuna ji cikin daren nan da ya rasu ko da an ka diba wata jikka sai aka ga kuɗi miliyoyin kuɗi to mata ta ja ya su ja ya ka ci to ku baya ga yanzu bayan an ka bin da ba mijin mata su ja a bari har da sahi mata sun ka ce wallahi ba su yadda kamin sahi ɗin yana ya su ce su kuwa ɗaya sun ka ce wallahi ba su yadda matan yana ya su ce sa abin da an ka yi wallahi cikin daren na an ka bi malamai an ka ce don allah a raba kuɗin cikin daren nan malamai suka zo suka zauna suka ce kowa ga abin da aka so ne an ka kasa an ka ba kowa nashi sannan an ka zauna lahiya yau in kana da kudi kasa gaba ka zauna baka da kwanciya hankali baka da natsuwa ko ba haka bane ku tambaye masu arziki da yawan su ba sa kwana gidajensu wallahi wasu wurare suke kwana wasu saman itace suke kwana saman itace saboda ni suna jin tsoron kada 'yan ta'adda su su yanka su to Allah ya sa mu dace da haka wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangijinka ita ta yi alkhairi sama ga duk abin da mutane suke tarawa da duniya yan uwa masu albarka yana ganin lokaci na harara ta nan ya kamata mu tsaya sai kuma gobe Allah ya nuna mana za mu dora inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi gafarta mana zunubanmu Allah shi kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali Allah shi azurta mu da arziki na halal Allah ka azurta mu da arziki na halal duk wanda a cikin wani kuncin rayuwa Allah subhanahu ta'ala ka kawo masa agaji ka kawo masa dauki marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya sai Allah ta'ala ya sa ni wannan kyakkyawa ko Allah ta'ala ya fara da wannan kurara wata bai wa Allah ta mutu ne da bayan da Allah ya mutu malam ga Allah ne ne ake ce al